أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين إلى غير الله سبحانه وتعالى ذكر أمانا شاوى وأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshen idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana yau shida ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda ta yi daidai da 28 ga watan uku na shekarar miladiya 2023 muna nan dai a suratul isra'i in yan uwa suna biye za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala akan aya ta 58 wa in min qaryatin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو مؤذبوها عذابا شديدا قبل يوم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا نعم الله مدوكتين سركي أولنا آية من البركة yana faɗan iri yadda yake ɗanɗana wa azzalimai duk al'umma da suke zalunci ba sa bin dokokin Allah ku bari ba za mu bari ba ku yi ba za mu yi ba a yi ta rayuwa ana take dokokin Allah Allah yana bayyana mana irin yadda yake wato hukunta su Lati wa in min karyatin babu wata kasa da take zalunci mutanen kasan suke zalunci su ne tawaye mudu su ne shan giya su ne zinace-zinace liwaɗi su ne duk wani abu da ka sani na tace dokokin Allah Allah ce babu alkaryar da za ta kasance haka al'ummanta su kasance haka illa na haɗu ha face sai mun halakar da su in ji Allah kabla yaumin kiyamati kafin zuwan alkiyama wato halakarwa ita ce Allah za mu tsora musu makiya abokan gaba masu tsanani masu ƙeta makiya a gare su sai mu tsora su a kansu su rika karkashe su kawai suna halaka su sai ka ga gari an tada shi an kona gari an kona gonakin garin an kona al'umma an kona gidajensu an yanyanka su an zubar da jininsu Allah ce idan ka ga wannan yana faruwa ka binciki wannan wajen da yake faruwa akwai inda ake tace haƙƙin Allah kuma Allah kafin ya zartar da wannan hukunci sai ya daɗe yana ɗaga mana kafa yana ɗaga ma wajen kafa wani gun za ka ga shekara talatin aka yi ana hakan bari an ƙi bari sai Allah ya turo wanda suka fi su zalunci inda su ma ne sai Allah ya turo wanda suka fi su zalunci وكذلك نولي بعد الظالمين على بعض التي مكن دورا والظالمين wanda suka fi su zalunci mu ɗora su a kansu shine muhlikuha qabla yawmil mu musa a karkashe su a halakar da su a karkashe su wanda fa kafin yawmil qiyamati kafin zuwa alkiyama ne mu mu'azzibuha a tsaya ta farko wannan eh, yanki na farko shine mu halakar da su gaba ɗaya mu juya ƙasar. mu halakar da su kafin alfiyama. wannan shine yadda aka halakar da al'ummomin da suka wuce an halakar da mutanen fir'auna an halakar da mutanen annabi nuh an halakar da mutanen annabi lut an halakar da samudawa an halakar da adawa saboda sabo an halakar da mutanen annabi shu'aib mutanen annabi salih duk wanda ka duba zunubi ɗaya suke yi aka hana su suka ƙi bari amma wannan al'umma ya ka samu suna zunubai ɗari wanda dukkan al'ummomin da suka wuce suka yi aka halakar da su duk za ka samu irin nau'in zunuban a wannan al'umma ana aikata su amma Allah baya halakar da al'umma baya kifar da su saboda yi wa annabi sallallahu alaihi annabi ya nemi wannan alfarman kada a mu'amalanci al'ummansa irin mu'amala ta azabtarwa da ta halakarwa da ta kifarwa da aka yi wa al'ummomi da suka wuce Allah ce na karɓa sai dai kawai za a rika ɗora musu majiya suna karkashe su Allah rufa mana asiri au mu'azzibuha ko kuma mu azabtar da su a wajen yaki, su turo musu runduna inda suna shirka suna kafirci sun ƙi su bari suna zalunci da sai a turo musu runduna su je su azabtar da su azaban shadidan azaba mai tsananin gaske wannan shine ko a kifar da su wannan daga Allah kenan ko kuma Allah ya tura musu wata runduna ta je ta halaka su su azabtar da su azaba mai tsananin gaske a yaƙe su a ci nasara a kansu kwashe dukiyoyinsu a matsayin ganima a kwashe 'ya'yansu a je a rarraba a matsayin bayi a rarraba gonakinsu a rarraba duk kadarorinsu duk abin da suka mallaka a matsayin ganima su kuma su koma bayi ana sai da su a kasuwa kaga wannan azaba ce mai tsananin gaske Allah ce kana zalika wannan ka'idar in ji Allah ta mu'amalantar marasa ji ta mu'amalantar masu kafircewa Allah ta mu'amalantar masu faɗa da addinin Allah da annabawa da dokokin Allah masu zalunci a ƙasa a doron ƙasa to Allah ce wannan azabar wannan nau'in na hukumar kana zalika fil kitabi masturan yana nan a cikin littafin mu alqur'ani a rubuce inji Allah yana nan a lauhil mahfuz a rubuce cewa in kuna son ku zauna lafiya da Allah to in yace ku bari ku bari in yace ku yi ku yi amma idan ba ba son zaman lafiya da shi to idan ya ce a yi ku ƙi ku bari ku ki bari ku rika zalunci to Allah ce wannan ka'idan tana nan wannan dokan tana nan a cikin littafin mu a rubuce take in ji Allah kowace al'umma ta taɓa Allah take za ta zalunci za a mata irin wannan hukuma wa ma ana an mursila bil ayati aya ta gaba ita kuma tana nuna irin rahama da Allah ya yi wa al'umman annabi sallallahu alaihi sallam. kafirai da musulkai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da aka aiko shi annabi ya iso musu da sakon Allah ya isar musu ya musu wa'azi ya musu gargaɗi ya bayyana musu komai dalla dalla suka yin imani sai su zo su kirkiro abubuwa su ce sai manzon Allah ya musu waɗannan abubuwa da zai tabbatar da cewa shi annabin Allah ne irin su ce sai rana ta sai wata ta sauko kasa a'a sai sama ta dare ta fado a'a a keta garin makka gaba daya a matsa da waɗannan duwatsun da suka matsi makka a tura su can gefe a samu yalwa a cikin garin makka da filaye ko ina sai annabi ya musu haka kafin su yi imani ko annabi ya sau ya sa tsani suna kallo da su ya hau sama sannan ya sauko da Allah da mala'ika Jibrilu da Allah da mala'ika Jibrilu su zo nan gabansu annabi ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya ja ya ce to ga Allah da ya aiko ni sai Jibril ya ce eh kware da gaske ni aka tura mana kawo annabi sakon wai sai ai haka a gabansu su yi imani ko kuma a saukar musu da ruwa na zinari da diamond daga sama da abubuwa dai wanda mu'ujiza miracle abubuwa da wai sai an musu tukuna su yi imani imani ma su ne za su sa shara'i eh in ana son mu yi imani a yi kaza mu gani a ƙasa kamar in sun yi imanin wani ne ya amfana wani ne ya amfana kai da aka zo maka da shiriya aka zo maka da rahama aka zo maka da aljanna aka zo maka da arziki amma wai sai ka sharɗanta ma wanda ya zo da shi ɗin sai ka nuna masa iyayi da sharaɗi da dokoki ya bi su in ba haka ba ba za ka yi imani ba to Allah ya ce to annabawa al'ummomi da suka wuce na annabawa sun yi irin wannan duk annabin da muka tura sai su nemi a kawo musu wata mu'jiza idan aka kawo ta sai su ƙi yin imani sai mu hallaka su mu kuma idan aka turo wannan annabi sai al'ummansa su nemi sai an musu kaza na mu'jiza kafin su yi imani sai a yi abun sai su yi imani sai mu halakar da su to amma al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama tunda mun yi alkawari wa annabi ba za mu halakar da al'ummansa ba irin halakar wanda muka yi ma al'ummomin farko da suka saba wa annabawansu sai mu ki aiko da abin da suka nema din sai mu ki aiko da abin da suka nema din sai ka ga ai sun suna gari kan sun kure annabi ai mun ce yayi kaza ya kasa da ya ko ba za mu imani ba Allah ce dalilin da yasa ba mu aikowa din mun san in mun aiko za su ki yin imani kuma za mu zartar musu da hukunci za mu kifar da su to tunda mun yi wa annabi wannan alkawarin ba za mu kawo abin da suke so din ba wanda zai kai har su musa mu halakar da su din ba za mu yi ba shine Allah a wannan aya ta hamsin da sada yake cewa ma ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwalun ba wani abu bane in ji Allah ya sa na cikin saukar da waɗannan ayoyi da mu'jiza da su kafirin suke nema a musu kafin su yi imani Allah ce ba wani abu ba ne ya sa na yi, na ki saukar da su illa an kazzaba biha al-awwalun sai don mutanen farko kafiran farko irin su sun nemi hakan kuma aka saukar suka yin imani da na halakar da su to na san kafiri duk kafiri ne kafirin zamanin da da kafirin zamani yanzu duk halin su ɗaya ne in Allah duk halin su ɗaya ne to na san ɗabi'an su ɗaya ne alkufru millatun wahida kafirci ta farke guda ɗaya ne to na san kafiran zamanin annabi su ma da suka nema ko da na ka abun ba za su yi imanin ba tunda ba za su yi ba din me amfanin in musu me amfani a saukar da abu me amfani a nuna musu alhalin za su ki kun ga masalin zukata kenan shine Allah ya san ko ya yi ba za su yi ba to shi kuma fa idan har ya yi ka nema ma a yi kan yi to zai halakar da kai to saboda rahama da yawa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da daga musu kafa da yake yi sai ya saukar da abun ma balle a karyata balle a halakar da su ji Allah yace wa ataina samudan naqata mubsiratan da misali in ji Allah mutanen annabi shu'aibu yayin da muka aika musu annabi shu'aibu a matsayin annabi salih afwan annabi salih sune samudawa annabi su annabi salih annabi misali da na tura musu annabi salih suka karya tashi sai suka nuna wani dutse sai suka ce annabi salih sai ya fito musu da raƙumi taguwa cikin wannan dutsen daga wannan dutsen tukuna su yi imani ka duba ta ta'annutin irin na kafin. dutse na haifan taguwa dutse na haifar raƙumi me yake haifar raƙumi raƙumi ɗan uwansa to amma su solid abun da dutse suka nuna wai eh ka tabbatar mana muna so ka tabbatar mana in kai manzo ne na Allah da gaske mu ga taguwa ta keto wannan dutsen ta fito in kai haka to mun tabbata kai annabin Allah ne za mu yi imani shi kenan sai Allah maɗaukacin sarki ya yi haka ya mutu abin da suke so ɗin kawai innama amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun shi al'amarin Allah duk abin da yake so kasancewansa, zai ce masa kun kasance nan take kai haka ga abun ya kasance kasa da kyaftawan ido abin ya kasance sai Allah ya umarci taguwar ta fito daga dutsen ta fito da suka ga taguwar ta fito me ya dace su yi su cika alkawari na cewa su da nan mun yi imani mun yi imani a'a sai suka ƙi yin imani sai suka ƙi yin imani sannan sai tun da kun yi ku yi imani to ga taguwar a nan ku fatta sabuwar sai an yi raba ruwan garin da ita inda ake ɗebo ruwa a sha a garin sai an yi san tebur yau ranar shan gobe ranar shan mutanen gari domin in ta kafa kanta a wannan ruwan ta tsoma bakin ta sai ta shanye ruwa a gari ruwan garin gaba ɗaya yawa kamar mu ne yanzu misali a ce gobe za a ɗauki ruwa ko za a ɗauki ruwa wata bot me za mu yi kokari mu yi a yau mu tara mu tara mu tara mu cika don mun san gobe ba ruwa mun san gobe ba ruwa to haka raƙumin na ya to musu wannan taguwar ta to musu bala'i ta canje ruwan garin gaba ɗaya sannan kuma doka na biyu Allah ce duk inda ta shiga kar a kore ta inda ta shiga kiwo sai ta shiga gonan tumatir ɗin kama malam da iska ka kashe ka kai taki ma malam ka kafi bashin taki kana jira sai tumatir ya nuna a sayar a biya eh ka nome gonan shinkafa ka karfi bashin iri ka karfi bashi za biya ma'aikata duk burinka sai ran da aka girbe wannan shinkafar ko gonan alkamar ka biya basu suka ka biya ma'aikata duk burinka akai. yi ta shiga gonan masara ta shiga wannan gonan ta shiga wannan gonan Allah ya ce doka ne duk wanda ya ga wannan taguwar a gonan shi kar ya kore ta ita kuma in ta fara da gonan ka ma malam tana ci tana ci sai dai ka rike kai kawai kana ihu Allah ce duk wanda ya taba ta to a ranar halaka ta zo muku duk za mu zan halaka ku in ji Allah suwa suka jawo su ne abubuwa suka jawo su ne tun da taguwa ne da ta fito daga dutse sai sun ga mu'amalar ta daban da sauran raƙuma sauran raƙuma daga baya fa suka shiga mitin suka shiga yin mitin kullum mitin an kira mitin mu fa wannan taguwar ta ishe mu haka za mu kada ita kawai za mu da ita aka yi miti aka samu wani shaƙi sunan shi kudaru bin salih ya yi alkawari shi zai kashe ta da hannunsa ita nan da aka zo aka yi mitin aka zartar aka yarda ya harbe ta da mashi ya kashe ta sai kuma Allah nan take fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wala yaqafu uqbaha Allah ya daddaɗe su ya nike su ya sa kasa ta dare ta haɗiye su ya shafe su a doron kasa gaba ɗaya mai da ƙasa a kansu ya gama gaba ɗaya haka ya yi musu haka ya musu shi ne Allah yake buga misali to na yanzu kafirai yanzu da suke ja da manzon Allah suke cewa su ma su kirkiro abu sai an musu tukuna su yi imani sai an musu su yi imani to ga fa mutanen annabi Saleh sun yi irin wannan fa ba su taguwa ta zama to musu bala'i da suka ki yin imani suna taba ta muka halaka su to su ma fa su yi hattara na zamanin annabi su yi hattara Allah ce ba na yin abin da kuke neman ne saboda na san ba za ku yi imani ba kar irin abin da ya samu waɗanda ya same ku kuma ne Allah ce wa atayna samudan fata muka bawa samudawa zuwa musiratan bayyananniya ga ta nan karara wa zalamu biha daga baya suka yin imani suka zalunci kansu suka zo suka kashe ta muka halaka su suwa suka jawo kansu suwa suka zalunci kansu su ne alice mu ba mu bane muka zalunce su wa ma nursilu bil ayat alice mu fa ba ma aiko da ayoyi irin waɗannan mu'jizozi illa takwifan sai dai don tsoratar da mutane misali wata rana gauni sai a ce to eh, an samu zazzabin rana ko wata ko rana ta kama wata misali muna zaune tsakiya da rana karfe sha biyu sai ka gangari ya koma duhu kawai a ce rana ta kisike an samu eclipse Allah ce irin waɗannan abubuwa da muke yi muna yi ne don mutane masu saƙon Allah su tsorata su da kai ta yi su duba irin girgizar kasa da aka yi yanzu earthquake da aka yi a ƙasar Turkey sama da mutum dubu sittin muna kallo on tv screen muna kallo yadda ake zare mutane a karkashin gini mutum a zaune haka gini ya rufta da shi ya mutu a hakan ake zaro shi ne hawa goma sai kaga kawai ta girgiza ta girgiza ta faɗi kawai akan mutane da al'umma a ciki da komai akwai wani da na gani ya je sayo biredi ne da abun kari ga su a leda ya ɗaure su zai kawo iyali da yara sai ya gaba gini ma gaba ɗaya sai dai iyalansa duk kawai gini ya ya markaɗa su to Allah ya ce irin waɗannan abubuwa za mu rika aiko su once a while wurare daban-daban domin ya rika dawo da hankulan masu sabon Allah su rika tsoron Allah amma ba za mu kifar da duniyar gaba ɗayanta muka saba yi a can baya ba a'a za mu dai taɓa can mu jarrabe su da girgizan kasa mu taɓa nan mu jarrabe su da corona mu taɓa can mu jarrabe su da ebola mu taɓa can mu jarrabe su da fari na rashin ruwan sama mu taɓa can mu jarrabe su da yaƙi ka ga refugee dan gudun hijira ba iyaka an kashe iyaye an kashe kowa wani fanuni gaba ɗaya an gama da su sai yaro mai rarrafe guda ɗaya aka bari ya je ina ya je ina wa zai ɗauke shi Allah ce duk waɗannan abubuwa da muke dan muke dan jefawa in aiko su nan da can nan da can to illa takwifa ina yi ne don saura muta sauran mutane su tsoraka da in kana cikin masu sakon Allah ka gane ka dena irin abin da ya samu suwa ne fa zai iya samun ka a kowane lokaci a kawo motoci su yi karo ka ji mutum ashirin sun mutu sun kone kuma kurmus duk muna gani su a tituna duk muna gani su a samu menene a samu ambaliyar ruwa saibon kaga ya haɗe gari kawai ya haɗe mun gan shi bara mun gan shi bara a daminan bara a jihohinmu su haɗe da ne su birnin tabi su ina ne su ina ne su naija ambaliyar ruwa babu iyaka ta yi ta mutuwa gidaje ruwa ya shanye su ya shanye gonaki yana daga cikin ma rashin ma samun abinci na daminan bara da ba a samu wannan ce waɗannan abubuwa da nake duk ina yi ne don zukata su rika tsorata mutum ya rika sulhun da tsakanin shi da Allah ya rika saita rayuwarsa da alaƙarsa da Allah wa ma nursilu bil ayati illa takwifa na'am وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا لو أن ما دوكتين سركي أنا رراشين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ينا كارا مسا كارتين قيوة akan ya ci gaba da abin da yake yi ba tare da jin tsoron makircin mai makirci ba ba tare da jin tsoron sharrin mai sharri ba ba tare da jin tsoron ta'addancin mai ta'addanci ba a game da isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu wa in kunna laka ka tuna ya Muhammadu yayin da na ce maka na baka tabbaci na baka garanti cewa wallahu ya asimuka minan nas Allah zai kare ka daga mutane duk mai nufinka da sharri mai nufinka da makirci to ni na isan maka ni na isan maka shi shine wa iz qulna laka ka tuna lokacin da na faɗa maka ya Muhammad cewa inna rabbaka lallai ubangijinka a haƙa bin nasi ya zagaye dabarun mutane gaba da makircinsu duk dabarun mutane da makircinsu da kutun gwilansu da sharrinsu da kitse-kitse da suke yi don su ga sun gama da kai sun gama da musulunci to ilimin Allah yana zagaye da su gaba suna tafin hannun Allah ne duk abin da suke suna tafin hannun Allah ne babu wanda wata dabara da abin da suke kitsa da zai koya ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu ina jin anfal Allah yana ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin hmm? ka tuna lokacin da kafirai suke mikin suna kitsa suna makirce makirce a kan yadda za su yi su kashe ka a yi mikin a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zaɓo daga kowace kabila ta laraba mutum ɗaya matashi maji ƙarfi aka zaɓo su aka zo aka zagaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su su yi wa manzon Allah duka guda ɗayan da jinin manzon Allah zai watsu a cikin waɗannan kabilu idan dangin manzon Allah sun tashi rama ba za su iya yakan waɗannan kabilun ba domin kowace kabila ta yi participating ta ba da gudunma wajen kashe annabi sassan so jinin manzon Allah ya yadu, ya watsu cikin kabilu su dangin manzon in sun tashi rama ma manzon Allah ramuwar gayya ba za su iya gama da kabilu na su yaƙi wannan kabilan su gama da ita don nasu ya ba da gudunma su koma su yaƙi wancan su gama da ita don nasu ya ba da gudunma ba za su iya ba wannan shine hikiman da suka yi shi kuma annabi da Allah ya ga masa sai ya kwantar da sayyidina waye sayyidina Ali a shimfiɗansa Allah ya sanya musu bacci ya sanya sun zauna sun zagaye sai dare ya raba su je su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabin ya fito ya tarar da su Allah ya sanya musu bacci suna bacci suna zaune haka annabi ya rika ɗiban kasa yana sa a su a daidai su nan gaba ɗaya zuzzuba ƙasa ya fita su sai can dare sai suka ce <clears throat> suka tashi suka tashi suka je wajen shimfiɗa manzo Allah gidan suka ga manzo Allah baya nan sayyidina Ali sai wata mace ta ce me kuke a nan suka ce ai muna jira maza na ce tun yaushe ya wuce tsakanin ku ku kalli dokin ku kowa ya taba ya ji kasa ce ah, kai ma kasa kai ma kasa kai ma kasa duk annabi ya zuzzuba musu shine Allah ce waje Allah min bayni aidihim saddan wa min khalfihim fa abshaynahum fahum la yubsirun kuka kare manzo Allah ta baya ta gaba muka rufe musu ido ta inda ba sa gani annabi har ya wuce irin wannan kariyar ita ce Allah maɗaukacin sarki ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce wallahu ya asimuka minan nas Allah ya asimuka minan nas shi yasa a cikin suratu Ali Imran Allah ya ce ah, in tamtaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'an wallahu bima ya'maluna muhit wallahu bima ya'maluna Muhim, ta kuna kan addinin nan kuka riki dokokin Allah Allah ce wallahi duk dabaran da ake wai a cutar da ku Allah ce ina zagaye da dabaran su ba abin da zai same ku to shine wannan din shine wa in kunna laka inna rabbaka ahata bin nas a tuna ya muhammadu sallallahu lokacin da ubangijinka yake maka lalle yana zagaye da dukkan dabarun da mutane suke masharranta yan makirci da suke so su cutar da kai sannan wa ma ja'alna a raina ka illa fitnatan linnas wannan kuma Allah madaukaki yana magana ne akan Isra'il da manzon Allah ya tafi mi'raji annabi ya yi Isra'il daga Makka zuwa Baitul Maqdis shi ne ake kira al-isra tafiya a kafa haka daga makka zuwa masallacin kudus shi ne isra'i a kasa sannan daga can ɗin kuma zuwa sama shi ake kira mi'raji tafiya da daddare shi ne isra'i wa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yartafi minkum ahad wamdu hansu tu'marun سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد harami. ila al-masjid tafiyan da shi ake kira Isra'il, to manzo Allah sallallahu daga makka zuwa masallacin qudus tafiya ce da ake yin ta akan abin hawa na tsawon wata shida wata shida ko wata uku to annabi yayi tafiyan a dare daya sannan da ya je masallacin qudus din Allah ya kara masa annabawan da suka gabace shi ya shiga masallaci ya jagorace su sallah ya musu raka'a biyu sannan daga nan kuma annabi ya tashi da jibrilu zuwa sama sama tafiya da dawa yadda ake tafiyan shekara eh, dubu goma sha shida annabi ya keta da jibrilu kuma a dare ɗaya kuma ya dawo ya shi fiɗansa ya yi bacci ya kai asuba kuma ya je aka nuna masa abubuwa daban da duk sama na ɗaya da ya je sai ya samu annabi kaza a ce maga annabi wani ku gaisa in sama na biyu ga annabi wane sama na uku ga annabi wane sama na kaza ga annabi wane ni na gaisa da annabawan nan sannan ya ga aljanna da abin da ke cikin ta na ni'ima ya ziyarci wuta ya kalle ta ya ga bala'i da musiban da yake ciki har ya ga su waye suka fi yawa a wutan yace mata ne su waye suka fi yawa a cikin aljanna ka ce talakawa ne da ba su da komai ga su nan annabi ya ga abubuwa daban-daban har ya ga gidan sayyidina umar har ya ji takun bilal a cikin aljanna ya ga abubuwa da yawa ya je can ya ga wajen shajaratul muntaha a sidratul muntaha wata magarya tikiya magarya katuwa bai faɗi a sama ta bakwai can sama da ta bakwai jibrilu ma ba a yadda ya je wajen ba iya inda aka iyakan cewa jibrilu baya zuwa wajen da inda jibrilu ya zo yana raka manzo Allah sai manzo Allah ya ga jibrilu ya tsaya annabi ce ya ka tsaya kuma ya ce nan ne Allah ya iyakance mu bana wuce nan boundary ina kenan ya ce ci gaba da tafiya kawai annabi ya je ya gana da Allah ya karɓi salloli hamsin aka ta rage su zuwa biyar shine Allah yake cewa manzo Allah sallam bayan manzo Allah ya dawo duniya da safe sai ya shelanta wa jama'a yake yayin tafiya a daren jiya daga nan maka zuwa masallacin Qudus daga can kuma ya tafi har magar ya tsiya da abin da ya gani a aljanna ga abin da ya gani a wuta ga yawan masu shiga aljanna ga yawan masu shiga wuta sannan kuma ya karɓi sallah ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza duka shi ne ya zama so abin karyatawa a mutane, wannan sai ya zama so dalilin karyata manzo Allah da wasu suka yi hakan sai ya zama so dalilin halakansu waɗansu kuma nan take suka gaskata manzo Allah irin sayidina abubakar siddiq waɗansu wannan tafiyar da abinda Allah ya nuna masa ɗin sai zama to dalilin shiryan wasu dalilin halakan wasu shine Allah yake gaya manzon Allah yake wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka ya Muhammad sallallahu alaihi ba mu sanya ababen nan da muka nuna maka a can sama lokacin da kai Isra'i ba ba wani abu bane ya sa muka nuna maka su illa fitnatan linnasi mu yi shi ne domin ya to jarabawa ga mutane idan aka ce fitina wani yana cikin fitina wani yana cikin jarabawa jarabawa ce domin a ga in manzon Allah ya dawo ya ba da labarin wa zai gaskata manzon Allah ya samu ɗaukaka da lada wa zai karyata manzon Allah ya to dalilin halakan shi yace duk mu yi wannan abun ne domin mu jarrabi zukatan mutane suwaye masu gaskata ikon Allah suwaye masu karyatawa su ga Allah bai isa yi haka ba Wama da ma ja'alna ru'ya a rainaka illa fitnatan lin-nas haka nan wa shajarata al-mal'unata fil qur'an haka nan bishiyan nan bishiyan zakum bishiyan zakum wata bishiya ce take tsira a tsakiyar wutan jahannama tsakiyar wutan jahannama annabi duk ya ga bishiya yace talquha ka anna hunna rubusu shayatin ya'yan itace yace ya'yan wannan bishiyar za ka dauka wato kan kanu ne saboda muni annabi da ya da yace na ga wata bishiya ana kiranta bishiyar zako ita a tsakiyar wutan jahannama take tsira take yabanya jijiyoyinsa cikin wuta ne suka bazu suka ce kayan gida duk abin da wuta ya zo kan ya kone kawai ta yaga a cewa an ga bishiya cikin wuta kuma ta rayu mu wannan tatsuniya ce na gizo da koke kaza kaza wanda Allah bai sa suna da rabo ba suka karyata manzon Allah wannan karyata sai ya zama to halaka a gare shi mummunai ka suka ce mu mun yi imani abinda ka faɗa gaskiya ne domin ba abinda da ya gagari Allah ba jefa annabi ibrahim a wuta ba na da Allah ya ce ma wutan kuni bardan wa salaman ala ibrahim so Allah mai iko ne ya halicci bishiya ita wuta ne take ja wuta da wuta take rayuwa yanda bishiyoyin nan duniya suke rayuwa da ruwan sama su yi yabanya su yi yaɗo da ruwan sama Allah mai iko ne ya halicci bishiya wanda ita da wuta ne take girma take yaduwa take yabanya take yaya Allah bai da iko haka to dai in Allah ya sai a karyata kullum mutum ya rika auna abubuwa na Allah da menene da yar kwakwalwan shi tsokakkiya tunda har ya jefa annabi Ibrahim kan gashi ne yana walwala a cikin wutan bata kona shi ba ai Allah yana da iko ya halicci bishiya da take tsira da wutan ma cikin wutan to shi yasa Allah ya ce ita ma wannan bishiyar da muka nuna maka ka zo ka ba da labarinta ga ka mu yi ne shi ma domin mu jarrabe su mu ga masu imani da gaskata ka da masu karyata ka shine wa shajaratul mal'unata fil qur'an la'ananniyar bishiya ce bishiyar yan wuta ne tana ana ci tana kyakketa hanjin yan wuta Allah rufa mana asiri Allah ce wa nukhawwifuhum za ka ga muna kawo ayoyi da abubuwa da yawa da za mu rika da muke tsoratar da mutane don su yi imani amma fama ya ziduhum illa tuhyanan kabiran wala abun baya musu baya kara musu komai sai dai kara musu kara julmuyar da su a cikin kafurci sai kara ci gaba da suke a cikin kafurci kawai maimakon ga abun tsoro mutum ya wa'azantu sai kaga hakan ya kara kuma dulmuyar da shi yanzu don Allah menene wa'azi na ƙarshe da ya fi ɗan adam da ya fi tsoronsa da a ce ɗan adam ya gama tsoronsa a nan duniya da menene mutuwa mutuwa in aka ce ga aya an ja baka ji tsoron Allah ba dai an da ke ka baka ji amma akwai mutuwa wanda ka sani ya mutu ka ɗauke shi a ɗauke shi da kai a kafaɗa a ji a binne shi yanzu duba a makabartar an ɗaga gawa za a sa ta a tabari fa ake ta waya wani yana tajikin aljihu wanda ya ɗau gawan bayan yanzu zai sata sai lalubi waya to gaya mun da ina ne irin waɗannan wa'azi zai zama to musu ne na ƙarshe a ina ne ba gawa ba ba makabarta ba an tona rami an ɗauka to ya yi sata a nan gaya mun ina ne ba zai yi ba to wani ma yana ya zo ne ya naɗe ya ga inda kabari yake ya sa alama zai dawo da daddare ne shi kaɗai ya biyo duhu ya tona ta ya cire jijiyo ya cire agara ya cire koda ya cire wannan ya cire ido ya cire menene shi kuma abin da yake targeting kenan to nuna mun wanda zai yi irin wannan da menene abin da za ka mai wa'azi da shi ya tsorata shi ne ba abin da ya kai mutuwa tsoro mutumin da ka sani yau gashi baya motsi baya numfashi da ramin da za a sa shi an tona kana gani da idonka an lullube shi abin ne shi kowa ya koma a bashi daga shi zai aike sa amma wani a wajen zai zo ya yi sata to gaya mun menene makura yanzu menene ya rage ma wannan da za a mai wa'azi da shi to shine Allah ya ce sai mu turo wa mutane abun tsoro da zai sa su tsorata zukatansu su kaɗu su gyara su dawo Allah su tuba amma sai ka ga wannan abun tsoron da muka kawo musu sai ya kara kuma dulmuyar da su a cikin wata ɓatan subhanallah zukata sun ƙekashe kenan zukace sun kure wajen ƙekashewa da can da shekarun baya idan aka yi mutuwa la ba ka iya fita ma waje kai fitsari sai ka ga kamar wanda ya mutu yana nan a bayan ka yana tsaye ko takalmin shi ka gani a ɗaki wallahi ba za ka shiga ba ko yar hulan shi ka gani a ɗaki a wani gaskiya a fidda hulan wani kuma sai an kawo maka abokin da zai za ku kwana tare kuna dai ɗan ɗaya da kewa haka sai ka ce kai kaɗai gawar ta sani za ta zo ta same ka amma yanzu ina mutum ne ma zai biyo dare duhu cikin ciyawa ya kwanto ya zo makabartan ya tsallake wannan ya tsallake wannan kabari ya je can tsakiya ya buɗe wani kabari ya tono shi ya jawo gawan waje ya tattaɗe ta yadda yake so ya ɗaiɗi abin da yake so ya sa a leda ya sa alzu ya tura ta ya dawo ya biyo dare ya dawo ya biyo dare ya dawo don girman Allah ga yamu wace aya za ka gama wannan ya tsorata wani hadisi za ka ja masa an kure Allah rufa asiri وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا wannan aya mai albarka ta 61 ita kuma Allah yana bayyana mana yadda ya halicci asalin dan adam shine annabi adam Allah ya halicci annabi adam da kasa ya mulmula kasan ya ajiye ta nan mai warin nan irin na fadama irin na fadama wanda ya san fadama da kyau wani sa'i akwai inda za ka shiga ka ga kasar fadaman sai ka ganta baki-baki haka kamar kamar ruwan kwata irin in yari ne din nan akwai fadaman da za ka ga haka take kasar sai ka ji yana wari to da irin wannan kasar Allah ya halicci annabi Adam ya mulmula shi ya ajiye shi sai da ya gama halittunsa daga ɗaya zai halicci annabi adam yasa lokacin da kasar take ajiye shaidan yana nan da shi cikin mala'iku malamai suna cewa sai da annabi adam wannan kasar aka mulmula ta aka ajiye ta tsawon shekara dubu ɗaya kafin ya zo ya hura mata rai ya halicci annabi adam ana cewa shaidan ya girme annabi adam da shekara dubu ɗaya dubu ɗaya shaitan domin yana cikin mala'iku to sai Allah bayan ya halicci shi annabi adam dama ya faɗa wa mala'ikunsa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa yayin da Allah ya ce wa mala'ikunsa ina so in halicci khalifa na wakili na a doron kasa domin doron kasan nan was plain babu komai a kanta babu komai a kanta Allah ya halicci kasan haka ya shimfiɗa ta ga rafuka ga komai amma babu babu komai a kai sai Allah ya ce mala'iku ina so in halicci khalifa na wakili na wanda zai jagoranci mutane zuwa ga abin da nake so a yi ya hane su daga abin da nake so bana so a yi shine annabi adam zai halicci annabi adam dan adam sai mala'iku suka ce a taja olu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yanzu Allah yanda kasan nan take ta tsaftatacciya ga ta nan ka halitto mutumin da zai zo ya rika zubar da jini a rika zubar da jini a doron kasan nan sannan a rika yaɗa ɓarna a doron kasan alhalin ga mu mu mala'iku ya Allah da yawan mu ga mu da yawa muna tsarkake ka muna gode maka muna bauta maka muna maka sujada muna maka duk abin da kake so ba mai saba maka cikin mu ka kawo dan adam mafarnaci da zai rika zubar da jini yana yaɗa barna a doron kasa wanda in kace yayi ba zai yi ba in kace bari ba zai bari ba da Allah ya ce musu inni qala inni a'lamu ma la ta'lamina san abinda ba ku sani ba ba duk ɗan adam ɗin ba ne ɗaya akwai annabawa a ciki akwai manzanni akwai siddiƙai akwai salihai akwai shuhada'u akwai mutanen kirki akwai bayan Allah da in mun ce su yi za su yi in mun ce su bari za su bari duk da ce akwai wanda ba za su yi hakan ba amma ba dukkan su bane suka to ɗaya ina fata an gane ko sai wa allama adama al asma'a kullaha thumma aradahum ala al mala'ikati فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا na, علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأنا yana so ya nuna musu wata baiwa ga annabi Adam din da su suke ganin ba wani bane sai Allah ya kawo sunayen abubuwan da za a yi amfani da su a duniyar nan gaba ɗaya aje yake ku waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya ku gaya mun sunan su in kun sani haka mala'iku suka ce ya Allah ka tsarkaka ko ba mu ba mu da ilimin waɗannan abubuwa ba mu da ilimin sanin su kai ne masani kai ne mai hikima yace ina adam da na halice shi yanzu yace zo dauke waɗannan abubuwa da ka gaya musu sunayen su annabi adam ya dau muciya ce wannan sunan shi muciya wannan taɓarya wannan matankadi wannan rariya wannan asirmi turmi kenan wannan kaza wannan murhu wannan tukunya wannan ludayi wannan kaza wannan kwarya duk abinda abubuwa da suka ake amfani da su a duniyar na annabi adam ya kira su one by one ya faɗi sunayen su kuma yanzu aka halice shi a gaban su a suka ce Allah hayi subhanaka kawai ka tsarkaka ya Allah ka tsarkaka sai Allah madaukake sarki ce to tunda ya koya muku abinda ba ku sani ba shine Allah yace wa iz qulna lil mala'ikati wannan ayar kenan sai muka ce wa mala'ikun muka cewa mala'iku isjudu li adama ku dan sunkuya wa annabi adam irin yadda ake bawin inna haka a din sunkuya maka sunkuyawa ta ban girma ta ban girma saboda ai ya koya muku abu ya zama to malamin ku ya ga muku abin da ba ku sani ba kun sunkuya maka sunkuyawa ta ban girma shine fasajadu dukkan mala'ikun Allah suka sunkuya wa annabi Adam sunkuya ta ban girma da daraja saboda Allah ya honorin nashi ya ba shi a gabansu ya karrama shi a gabansu yanzu ya zo su da suka shekara dubu amma ba su da ilimin shi to illa iblisa iblis ne ya notse ya zare kanshi ya ƙi ya yi dama mala'iku kun san Allah yake la ya'suna Allah ba sa taba saba wa Allah amma mala'iku shi da iblis fa kana min al-jinni ne baya cikin mala'iku kamar yadda zo a cikin suratul isra'i wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al-jinni ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا sai Allah ce shedan ne kawai yake shi kuma dama daga jinsin shedanu ne aljanni ne har ku ɗauka mala'iku ne yana cikin mala'iku na shi shedani daga jinsin aljanu ne shi shedan sai yaki illa iblis sai dai iblis ne kawai yaki iblis kun ce a yi sujada wa annabi adam ki? e to me hujjanka ya ce a'a qala a'a liman khalaqta tinan wannan taɓo wannan abinda ka halice shi da taɓo ni ne zai ma taɓo su jada ni fa da wuta ka yi ni wannan kuma taɓo ne laka ne da shi na iri dafa dama haba ya Allah ya za ka mun haka ina wuta in yi wa taɓo su jada in girmama taɓo ba zai yiwu ba wallahi ba zai ba nan hasada da kiyayya sai ta bayyana da shi wato shi ya daɗe ya girme shi amma yau kuma a zo a ce wai ya ya masa yaushe aka yi shi yaro kwana-kwanan nan ya tashi a ce wai urin na masa waye shi a ainihin shi girma na Allah ne kana iya haifan na ya ya ya fi ka girma ya fi ka daraja ya fi ka ɗaukar kuma a ka bi dokan Allah mana ko ma waye Allah ya ce kamar ka za ka yi mana ai Allah kake wa da'a yanzu ka'aba da muke yi ta ka'aba tana da wani abu zuwa su ne fa da laka da ba don Allah ya ce mu yi dawafi a ka'aba ba me bambancin ka'aba da wannan ginin namu na zuwa su babu bambanci amma Allah ya ce na zafi nan ne kawai ya zamanto wajen dawafi kuma in gafarta muku zunubai dutsen nan da muke tsumbata sai na Umar Allah yarda da shi wata da ya zo ya tsumbaci Blackstone ya ɗauki Philippus yana khalifa ya jigi dutsen haka ya fiffike shi da takalmi ya ce innama anta hajarun na san kai dutse ne la ka duru wa la kan fa'u baka isa ka cutar da ni ko ka amfanar da ni ba laula anni ra'aytu lahi qabbala kama qabbaltuka da ba dan na ga manzo Allah ya tsumbace ka ba da bazan ba kai dutse ne Allah ne kai yake tsumbace ka umurnin Allah muke bi ai ka ana rusa ta da ayi rigima a rusa ta a zo a dada gina ta a rusa ta amma Allah tun da ya zaɓi wannan a yi ɗawafin a tsumbace shi ai umarnin Allah za ka bi ai umarnin Allah ba wai shi sokto in ka ababin ba to kai shaidan da Allah ya ce yi wa annabi Adam sujada kama ka mana ai umarnin Allah za ka bi ba adatu za ka kalla cewa shi sako bane kana sai Iblis ya ce a ra'aitaka Allah ina son ka bayyana mun ka bani dalili akan hazan lazi akan wannan da karramta alayya wanda ka karrama shi sama da ni ina so in san dalili wannan da ka girmama shi ka ɗaukaka shi ka daraja shi sama da ni yanzu yanzu ka lice shi amma ka ɗaukaka shi sama da ni Allah wannan mutum da ka ɗaukaka shi sama da ni haka Allah ina so ka mun alfarma la in akhartani ila yawmil qiyamah ya Allah ina son ka mun alfarma ka jinkirta ni ina raye kada ka ɗauraina ila yaumil qiyamati har ranar tashin kiyama in na samu wannan daman kamu wannan alfarman ya Allah to ga aikin da ni kuma zan yi la ahtanikanna zurriyatahu zan halakar da zurriyarsa duk ƴaƴan da suka fito tsakanin mutumin nan sai na gama da zurriyarsa sai na halaka su sai na ga sun shiga wutar jahannama illa qalilan sai dai very few ɗan kaɗan daga cikinsu su ne mumunai masu tsoron Allah masu bin umarninka su ne kawai bani da fawa a kansu Allah ina neman wannan alfarman bani sai Allah ce izhab ba karanta ko na yanzu za mu ji Allah ya amsa abin da ya roƙa ce, izhab ya kana baka na kawace rayuwarka buge to kun ga a gabar da annabi adam ake amma ta sauka kan kan ɗansa so maki idan ya tagitin naka bai samu nasara a kanka ba zai gangaro kan ƴaƴanka zai gangaro kan ƴaƴanka Mai maki abubuwa guda uku yake tagitin idan ya tagitin ɗinka ya ga bai same ka ba saboda yawan addu'o'i da azkar da kake yi kafi karfin sihiri kafi karfin ya lalata kai saba ka to sai ya gangaro gun ƴaƴanka domin wanda bai taba ka bai taba ƴaƴanka ya taba ka ne ya taba ka kan ya ma yaron ka wata lura kullum asibiti kullum asibiti kullum asibiti har abinda mutum yake da shi family ya kare akan jinyar mutum ɗaya ka gani to idan ya ga ƴaƴan su ma tsayayyu ne ba za su tabu ba sai ya taje ke source of income inda kake samun abun rayuwa inda kake ka mun ji ka fi karfi ƴaƴanka sun fi karfi da iyalanka amma yanzu mun ruguza wajen samun ka sai ma an same ka a waye gari ba abin da aka ci a waye gari ba kobo na asibiti a waye gari ba kurfin da za a biya ma yara ba abin da za a yi kalaci ba abin da ba abin da ba abin da Allah ubangiji ya rufa mana asiri to wannan abin da ya saukaka a yau kenan yanzu mun ji gobe za mu tashi Allah ta je kana ka je kai aikin ko to akai za mu tashi gobe Allah tsare mu za mu ji irin ayyukan shedan din yanda yake bi ya halakar da yan adam din Allah tsare mu bari mu zo tambayoyin guda biyu a nan tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh Allah ah, ya kara malam lafiya Allahumma amin malam nayi apply na soja wato yana neman soja kenan sai kakana ya ji sai ya kawo mun wani magani na kariya sai zai shiga soja amma bule ba zai taba shi ba ina fata an gane na kariya sun <laughs> kenan amma maganin a wani fefa ne aka kulle guda bakwai aka ce a cikin tuwo zan ci hankali na bai kwanta da maganin ba sai na bude kulle daya sai na ga rubutu ne aka yi da tawada kuma bangaren da na bude din an rubuta sunan allah ne kamar haka bismillah kawai bismillah malam ne matsayin ku duba bismillah kawai ya haɗi Allah ne ya san dubu nawa aka ci mai ta san mai dunkula zai dunkula ne kawai ya nannaɗe da zare kun gani yanzu ƙarshen ta dubu hamsin ya bayar don an ce maganin bindiga ne maganin tsari ne tun da zai shiga soja amma da aka bude da shi bismillah da sunan Allah to ka rika yi mana in zaka fito bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ko ba haka ba allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajala ajhala aw yujhala alayya manzo Allah ce duk wanda ya wannan addu'a lokacin da zai fito daga gida ya ka da duk shaidanu za su dare kar su koma gefe su barka kuma su yi yan uwansu su sai wannan fa ya fi karfin ku ku bacci fa kar ku tsokalo a kanku ba ruwan mu tanaha an shayatin ji manzo Allah da su ayatul kursiyu ga askar na safe da yamma ka rika yin su kawai malam ka rika yin su kawai wannan abin da yi a Allah saka baba da alheri amma kar a yi amfani da shi inda hali kuma a masa nasiha ka yi abin practically ya fi ka ɗaura a cikin kaci a tuwo kaci a tuwo ina fata an gane bindiga ne ka sai ka AK47 kawai ka rasa ne ta kawai a kofar ɗaki ka je kana bacci ka ce haba ai ina da maganin barayi karyan barayi su shigo nan karyan barayi kana can bindiga a rataye a kofa in barawa ya shigo ne zai fara ɗauka Ha can ta ai ka yi aiki ka yi kokin ka auna ka harba shine kama amma ka rataye kawai ba aiki to da ka ce bismillahi in tawakkaltu ala lahi da ka ce bismillahi din kawai a rataye mai aikin shi ya fi wannan shi shi ne mana to Allah ta kama da alheri dama manzo Allah ce duk abu na sabon Allah zaka ga zuciya ba ta natsuwa shi yasa zuciyanka bai natsu ba wannan sai tambaya ta karshe assalamu alaikum ina ma malam fata alkhairi tambaya don Allah menene bambancin sunan Allah da sifofin shi sunan Allah shine sunaye sifofi kuma attribute su ne na Allah misali ana iya kiranka mai kuɗi kaga mai kuɗi ne suna ne kuma ta kai kai baka da koko goma kaga kana tiyari din mai kuɗi amma baka da sifan kuɗin baka da sifan kuɗin ana iya kiranka sarki ka aika ka amsa amma baka da sarautar ina fata an gane ko sunan kawai kake biyarin ba ka biyarin in attribute sifa na sunan sifa na sunan ana iya kiran ka malam malam ka ce na'am amma ko abcd da alifin ba'un baka iya ba amma kana ka sunan ne kana ka sunan malam da haka shi Allah idan yake maka Allahu a abin bauta to zaka samu lalle shine abin bauta a cikin sammai da kansai idan yace maka almaliku mai mulki za ka ga lallai yana da mulkin wanda ba mai irin mulkinsa idan yace maka arrazzaku mai arziki za zaka samu lallai yana da arzikin shi ne ke azurta kowa idan yace maka arrahmanu mai rahama za ka ga lallai yana da rahaman da tausayin kuwa amma ɗan adam yana diyarin in suna ne ba tare da asibi za a kira mutum aminu me aminu amintacce amma kwabon ka bai isa shiga hannun shi ya fito ba ina amana kana biyarin aminu amma ba amana Ina fata an gane ko ana kiran ka bashiru ne bashiru mai albishir mai farantawa amma duk inda kake kuka ake sai na bishara na ayyuka alheri ana kiran ka sadiq mai ne amma ba mai zubi ta malle irinka da jan karya duk labarin da aka ce wajen wannan sadiq ne ya fi akai da Allah bar wannan labarin da Allah to me amfani kai sadiq ne amma komai naka karya to kaga ba dole bane in mutum ya biyarin noun ya zama sai yana da adjective ne yana dauke da adjective baya yiwa to amma shi yasa sunayen Allah ake kiran su asma'ullahi husna sunayen Allah masu kamala duk sunan Allah yana dauke da attribute amma sabanin sunayen mutum faɗanin sunayen mutum ko wannan shine bambanci kenan Allah ubangi ya sa mu dace Allahu ma jalla islam al muslimin wa dilla shirka ya qawi ya aziz ya rabbal alamin ya arhamar rahimin habibika muhammad wa alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله